litinin 14 ga watan nuwamba shekara ta 2022 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanunsu matsayin cutar sukari jabeta ya kai kishi hudu cikin 100 inji ma'aikatar ministan lahiya cuta ce da bata bar kowa ba hatta da kananan yara muna ce da karin bayani kan alamomi da kuma rigakafin cutar kasar Nijar na shirin halartar babban taron COP19 a Panama kan yarjejeniyar kasa da kasa kan kasuwanci irin dabbobi da tsirrai da ke barazanar bacewa daga doron kasa karin haske a cikin labarin a rahoton na musamman yau litinin za mu taɓa batun shari'a inda zan mu ji inda aka kwana kan batun kare bayyanan sirri da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke yau sha hudu ga watan nuwamba kasashen duniya ke bikin ranar yaƙi da cutar sukari jabeta a ƙasar niger matsayin cutar na kan kishi 4.3 da uku cikin ɗari. in ji ma'aikatar ministan kiwon lahiya ta ƙasa kason da ya na sauran ƙasashen muni nau'in cutar biyu ne ya fi shafar wato latijawa masu shekara sama da arba'in sannan kuma nau'in na ɗaya ya shahi matasa har ma da yara kamar yadda dr mahubukari abdulrashida na ƙungiyar farsani ya shida ma rukayyatu abdulrahman alamomi da kuma rigakayin cutar La prevalence Auni da aka fi samu ga masu cutar siga shine mai mataki na biyu, amma muna ganin akwai sakaci ga cutar siga mataki na ɗaya wanda yake taba mafi galibin yara abin da yake saka cutar siga ga yara rashin kula ne ga haƙoransu da yawan ciye-ciyen abubuwa masu zaƙi a takaice dai ana iya kiyaye kamuwa da cutar siga idan ana yin takatsan da cimakar da ake ci da kuma ɗabi'unmu a kula da lafiya haƙora sannan motsa jiki yana taka muhimmiyar rawa wajen kariya daga cutar siga da ke zama matsala ga kiwon lafiya ba ma ga ƙasar ba ga duniya gabaki daya. Famim à l'échelle nationale au niveau planétaire. Daga sha hudu zuwa 25 ga wannan watan za a gudanar da wani babban zaman taro kan kasuwancin ƙasa da ƙasa na irin dabbobi da na itatuwa da ke neman bacewa daga doron ƙasa a ƙasar amurka ta tsakiya cewa da cop 19 fiye da ƙasashe 183 ne suka rattaba hannu kan wannan tsarin da ake ce ma cites a jimilce mahalarta dubu hudu ne suka hada da 'yan ƙasar nijar za su shiga a cikin taron kadi ƙarin haske tare da colonel sahelo samaila daraktan da ke kula da al'amuran farauta sannan kuma wakilin ƙungiyar a ƙasar nijar a cikin firar su da rahilatu sumana yarjejeniyar ƙasa da ƙasa bisa nau'in dabbobi da ke bisa hanyar ɓacewa yarjejeniyar cites babban burinmu shine na kasuwancin nau'in namun daji da nau'in itace da ke barazanar ɓacewa yarjejeniya ce mai ƙarfi sosai ga nijar domin nijar tana da nau'i da dama kimanin dabbobi masu ban nono 373 fiye da nau'in tsuntsaye 150 game da itatuwa akwai ire-ire daban-daban tare da ɓacewar wasu nau'in itace Nijar tana halarta wannan taro na ƙasa da ƙasa. Muna fatan cimma muradun da muka sanya a gaba. Muna kawo ƙarin bayaninmu kan me yasa muke kawo goyon baya kan waɗannan nau'in dabbobi misalin giwa, na angulu. Za mu ƙara shiryawa tare da 'yan uwanmu na yammacin Afirka kamar a lokacin COP18 inda muka samu sakamako mai kyau kuma mun samu damar ƙara darajar ta ci gaba da gudanar da babban zaman taro COP Venceta kan muhalli a kasar Egypta. A kwanaki na kusa da na karshen zaman taron ƙasashen Afirka na zaman jiran cikon alkawalin ƙasashe masu hannu da shuni, musamman ma inda suka yi fice wajen sarrafe-sarrafen kayayyakin da ke gurɓata muhalli don ganin cewa sun kawo tasu gudummawa wajen yakar wannan al'amarin. Ga dai ƙarin hasken da Sani Ayuba shugaban ƙungiyar GVA Yama Nuhu Bile da wakiliyar Fondation Irandel a can wajen zaman zaman Uh, a sati na farko ya fara ne da tattaunawa da zaman wakilai wanda ya ba da damar kawo waɗansu hanyoyi kuma abu ne mai kyau ganin mafi yawan shugabannin Afirka sun ba da haɗin kai. A fuskar abin da Afirka take jira da abin da ya kamata a yi cikin gaggawa domin tabbatar da aniya da alkawarin da aka ɗauka su daɗe. Muna fatan a sati na biyu zai ba da tabbacin mafi yawan alkawurkan da aka ɗauka ɗauka na yarjejeniyar COP ta Paris da kuma yarjejeniyar Glasgow. Wasu mutane ɗauke da bindigogi sun kashe wakilin sarkin bugaje na ina Alhassan Amugadan jiya da dare a Ayyoro. A cewar wata majiyar ta shaida ma studio Kalango, 'yan bindigar sun raunana wata mata da halbin bindiga kuma sun jikkata wani mutum da wani yaro kahin su cinna ma gidan wuta. da'irar agadas na fama da yawan tashi-tashin hankula 'yan kwanakin baya-bayan nan inda yawan hare-hare da kwace da makamai suka yi wa garin katutu wannan al'amarin na barazana sosai ga rayuwar al'umma kamar yadda mai bima shugaban kungiyar tagazin nakar da ke fafutukar inganta zaman lahiya alhaji atola ya bayyana ma musamman Rashin kwanciyar hankali ya zama wata babbar matsala a cikin jihar Agadez. Don haka ya zama wajibi a ɗau matakai. Jami'an tsaro su sa kulawa. Akwai wani habaici mai cewa yarda batta hana sa ido. Makamman nan daga ƙasashen waje suke fitowa. Wani bin ta bakin get ɗin shiga gari suke biyowa. Mota da takardun ta tsaf amma kayan da take ɗauke da su na nan ɓoye. Wannan ya kamata a yi bincike sosai kamin su shigo gari. Misali dan kana minista ko kwan saye kai ma ya waje ba a maka bincike lalle akwai yardar to amma ya waje ba a yi laroi an fa aka baro makaman nan suka yadu cikin agadas to agadas za ta salwanta sosai duk da dama an taɓa yin kishin gilla a agadas an taba ganin yin kwace da makamai an sha jin halbe-halbe ba wani bin sau da za a yi baka ji kuma an kama wani ba game da wannan mutane ya kamata su sa idon kulawa sosai kuma a fallasa duk abin da aka gani ba daidai ba a baiwa jami'an tsaro haɗin gwiwa collaboration avec les forces de sécurité dangance da gudanar da jagoranci nagari da kuma sauke nauyin da ya rataya kan wakilai a game da tahiyar da al'amuran al'umma tsarin nan da ke taimakawa kan jagorancin nagari gari pagoda ya tsara wani wasan kwaikwayon wayar ma al'umma kai a ciro zirin abdallah starley wakilin kungiyar ta pagod ya ma ahmed filan karin haske sai yan tiyatar forum taron tattaunawa ne bisa ga kulawar jagorancin kwamin don mashawarci ya san menene aikinsa zuwa ga al'umma don mi aka zaɓe shi don mi yake kan kujera a majalisa ya san yadda ya kamata ya waye kan al'umma ake tsarin ayyukan kwamin mashawarci shine ke tambayar bukatun al'umma majalisa ta taru anguwa kaza ana bukatar rijiya a waccan anguwar ana bukatar makaranta kasayin kuɗin na kwamin ba zai iya aiwata dukkan ayyukan ba kenan dangance da halin da ke akwai ga kwamin din shine za ta aiwata ya zama makaranta ce gidan likita ne hanya ce biyoji ne sai ta tsara jadawalin aiwatawar gaba-gaba dangance da mahimmancin kowane ne to wannan ne mashawarci ya kamata ya sani ba magajin gari shi kaɗai ba cikin buro ya ce aiki kaza shi za a yi majalisa ce ke ɗaukar matakin cewa a gudanar da abu kaza kuma ya zan kan bukatun al'umma za a aikata shi mashawarta mata da matasa su ne mafi rauni ya zan an kula musamman bukatun mata da matasa hukumomin gargajiya da na bariki tare da masu garirwa da shugabannin unguwa da irin tasawa sun yi wata ganawa jiya don tattaunawa kan matsalolin tsaro dangance da wannan zaman taron mahalartar sun nuna wasu bukatu ga al'umma kamar yadda shugaban da'irar ta tesawa hamisu salo ya shaida masu sai sanke. na farko dai mutane sun ce a ci gaba da addu'a Allah kawo ƙara karfa zaman lafiya cikin ƙasarmu na biyu mutane sun ba da cewa a yi kirayen wani abu da ake cewa committee de vigilance kamar wani komiti ne na tsaro kowane gari komin karamcin garin akwai matasa kenan a tattara matasan nan manufan nauyin da ake son gari ya dora musu cewa da su kawo gudunmuwa na kare garin su kuma gudunmuwa ta da sun ga mutum su ba shi kashi ko su ba ba da labari in sun ga abin da suke kama su kama abin da ya karin su akwai waya an ba da lambar komisariya an ba da lambobin doni mai faɗi a shi kenan kira kawai za su yi bayani a kawo a kawo musu agashi ba tare da sun jikita wani ba sun ji wani koko an kashe wani ba na uku akwai gudunmuwa da aka ce mutane su bada ta bada labari cewa da yaƙi da yankan gida kun san shi ɓarawan dabba in yana satawa ba ya samu mese sai gobe ya sata yawanci dabbobin nan sata yanke sinaki dabba sata bata cika zuwa mai yanka ba kenan na wace irin gudunmuwa za su bada mutane za su bada to shine aka ce a bada bayani fiye da mata 200 da suka fito daga gungu cewa da gurfaman 40 na mata zalla abulai yara suka game cikin wata babbar kungiya ta mata shugabanni masu jagorancin kamfanoni ko masana'antu a cewar uwar gidan hamidu kadi yaro shugabar sabuwar kungiyar gurin da suke son cimma shi ne kowace mace ta samu cin gishin kanta ga dai karin hasken da ta masu yadi abdul irga ba wai wangari muna son kowace mace ta zama zaruma cikin neman arzikinta ta zama jaruma cikin aikin da take yi ta zama jaruma wajen tarbiyyar yaranta cikin ta yadda al'amuran garin su ma ta zama jaruma da ma ci gaban kasar ta gabaki daya nan da dan lokaci muna son mu ga kowace mace ta jajirce wajen kulawa da tattalin arziki mun ce za mu yi gwagwarmaya wajen tarbiyyar yaranmu daga 'yan makaranta har ma da waɗanda ba sa karatu mu sa su aikin hannu za mu yi gwagwarmaya don gyaran garinmu musamman ma a bangaren tsafta da wayar da kan al'umma da kiwon lahiya da kwanciyar hankali da tattalin arziki da jagorancin ƙasa na da'ira. Mun tsara manyan ayyuka guda takwas kuma za mu yi aiki tukuru. Ƙungiyoyin mata arba'in da hudu ne wanda suke kumshi a cikin babbar ƙungiya ɗaya wajen mata dubu da ɗari biyu yi watanni hudu kenan da muke wannan aikin tare. kan irgo-girgo ya ce banda. Za a soma babban kwambular ɗaukan kofin ƙwallon ƙafa a ranar Lahadi 20 ga wannan watan a Qatar. Ƙasashen Kamaru, Ghana, Maroc da Senegal da kuma Tunisia su ne za su wakiltar nahiyar Afirka a wannan gasar ta duniya. wani Garba ƙwararre a fannin wasan kwallon ƙafa ya masu mana a Ahmadu fashin baki kan makomar ƙasar Kamaru a wannan gasar. Le Cameroun dans le groupe G Brésil. Kamaru a cikin rukunin C tare da Brazil, Serbi da Swaziland. Rukuni ne mai ƙarfin nau'i ga Kamaru da ƙungiyar Brazil da ta wuce a gabatar. Mandau wa marar tawaga ce da ke da falalar hangen nesa a kowace kwamfarar kofin duniya. Kenan a cikin wannan rukunin ana iya cewa tunima samun gurbi ga Brazil zuwa ga zagaye na biyu dimun ne. Amma ƙwallon ƙafa ƙwallon ƙafa ne. Swaziland da Serbi ba kan wallasa ba ne. Kenan Kamaru sai ta dage domin samun gurbin zagaye na biyu don ko shigarta tankaɗe da rairaye da za ta yi bai kan falalar hangen nesa. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. tun shekara ta 2017 kasar Nijar ta amince ma wata doka da ta shahi kare bayyanan sirri dangance da haka hukumomi suka girka wata kungiya da za ta sa ido kan bayyanan ta da ba za su cutar da gwamnati ba ko kuma su kawo illa ga rayuwar 'yan ƙasa musamman ma a wannan lokacin da ake yin amfani da kafofin sadarwa na zamani shin da wani lokaci ne yin amfani da wannan bayyanan ke iya zama laihi juju goje muna gazibo ta ma alamin washar ƙarin haske. ni ake nini da bayani na kashin kai to na address mail da sunanka da adireshinka na email da lambar wayarka da aunin rukunin jininka ko lambar asusun bankinka da kowane irin labari da ya shafe ka ko wata alama da za ta iya ba da damar a gano ka ko a samu isa gare ka dukkan waɗannan ne ake ce ma bayanai na ƙashin kan mutum shi kaɗai waɗanda babu wanda ya kamata ya yaɗa su ko da shi mai gidanka ne kai koma gwamnati da kanta in ba dai wani lamari na daban ba kamar a ce yanayin zaɓe haka bai ci a ce sun bayyana su ba akan kafofi kamar facebook twitter instagram da sauransu ko kuma a ɗauka a bayyana ma wani kamfani ko wata ƙasa daban ba tare da ka ba da izinin ka tun farko ba ko kuma da izinin babbar hukumar da ke kare bayanai na ƙashin kai amma in kai da kanka ne ka yada bayanan da suka shafe ka to duk mai so zai iya yada su jikin wasu takardu ko ma akan wasu kafofi ba tare da ya nemi ra'ayinka ba tunda daga lokacin da kai da kanka ne ka yada bayanin nan da ya shafe ka akan yanar gizo to bayanan sun zama na jama'a A yaushe ne raba bayanin wani mutum ke zama laifi? Idan mutane suka ɗauki bayanan da suka shafe ka, waɗanda kai da kanka ka yaɗa su a wata kafa, ba ka iya kai ƙaran kowa. Amma, alal misali kamfanonin sadarwar nan na talho ba su da incin ba da bayanan da suka shafe ka ko kuma su bai ma wani ko wata ma'aikata lambar ka ba tare da izinin ka ba yanzu kamar a ce kana da layin move ko airtel ko nishar telecom babu kowace daga cikin waɗannan kamfanonin da ke da damar ba da wannan lambar taka ko su ce ma wani daban wannan lambar ga mai ita to a cikin wani hali ake tuntubar kotu Idan kana da shaida ko hujja mai cewa wannan kamfanin sadarwar shi ya ɗauki ka ya ba wani ba tare da ya bi ta kotu ko hukumar 'yan sanda ba kuma ba tare da saninka ba sai ka tuntuɓi babbar hukumar da ke kare bayanai na ƙashin kan mutum saboda hakan ya saɓa ma doka. Abin da ya kamata ku gane shi ne. muddin wani bayani na ƙashin kan mutum an yaɗa shi ne ba tare da izinin mutumin ba to lalle tafka babban laifi ne amma in ku da kanku ne kuka yaɗa bayananku tun farko akan waɗannan kafofin sai wani ya ɗauka ko kuma ya tura ma wani to wannan ba laifi ba ne ba. Ƙarshen labaran kenan sai an jima.